sai da gidana saboda sakamakon ina son zan bar ƙasa zan yi tafiya ta neman arziki bayan na sai da gidana matana gidana ce ta tafi kuma a lokacin ma tana da tsohon ciki wallahi ina aiki da ajiyar sauna kuma sakamakon kangiyar rayuwa da ake ciki a nan ya sa na sai da shi domin na ga na biya kuɗin nan na tafi to na sayar kuma na biya kuɗin nan kuma shiru wannan abin har yanzu kamar da aka sani dai matasa a wannan lokaci suna cikin garari shi yasa ma wasu lokutan suke dagewa wajen neman aiki musamman ma da kasashen ƙetare la'akari da yadda tattalin arziki ya zama chocolate wato ya jagalgale to amma fa irin wannan lokaci ne aka samu bayyanar wani matashi daga sudan mai suna alhadi muhammad jibril wanda ya kirkiro wani kamfani mai suna diop ar-rahman Matashin Sudanin wanda ko hausarsa ba ta fita sosai ya yi shelar samun damar ɗiban ma'aikata daga nan Najeriya zuwa ƙasashen Qatar da Saudi Arabia inda ya ce kwangilar aiki ya samu. Amma ba duk mai son samun wannan aiki sai ya ajiye kafin alƙalami na Naira dubu ɗari shida. haka matasa suka yi ta tururuwar sayar da kadarorinsu da cin bashi domin samun cimma wannan aiki a fujajen. Haka wannan matashin Sudani Alhadi mamallakin Diop Ar-Rahman ya yi ta karɓar kuɗaɗe ta hannun wasu wakilai amma kuma wata da watanni kullum tafiya ta ta san ma zama kawalwalniya don haka matasan suka fara tunanin to tun da tafiya ba za ta yiwu ba a dawo musu da kuɗaɗensu domin galiban abubuwan sana'o'i suka sayar wasu bashi suka ci yayin da wannan matashi ya sayar da gidansa ya biya kafin alƙalami ya aika matarsa gidansu da ciki yana mai tunanin idan tafiya ta yiwu za a sha jarmiya. na sai da gidana saboda sakamakon ina son zan bar ƙasa zan yi tafiya ta neman arziki bayan na sai da gidana mata na gida na ce ta tafi kuma a lokacin ma tana da tsohon ciki wallahi dan tunani na ma sai ina can zan ji cewar ta haihu to kuma sai kasance tafiyar ma bata zo ba har ta haihu ana ni ina roƙo ga bai girma gwamna don Allah da ya taimaka ya shiga wannan lamari saboda kamfanin nan ya zalunce mu ya cuce mu wallahi saboda yanzu ko kuɗin ba aka bamu wallahi abin da muka rasa ba zai mai da mana shi ba Shi ma wannan matashin cewa ya yi a daidaita sau yake ja, amma da wannan tafiya ta zo ya sayar da a daidaita sauyin ya kai kuɗin gurin Aldiop. Don haka yake roƙon mai girma gwamnan Kano ya dubi girman Allah ya kawo musu ɗauki. Ina aiki da sau na kuma sakamakon ƙangiyar rayuwa da ake ciki a nan ya sa na sai da shi domin na ga na biya kuɗin nan na tafi to na sayar kuma na biya kuɗin nan kuma shiru wannan abin har yanzu to ina roƙar hukumar 'yan sanda gwamnati da ta shiga cikin lamarin nan a kwata mana haƙƙinmu don girman Allah a taimaka mana. Rikayya kofar mata ita ce ejin ɗin farko da wannan matashi ya ɗauka wacce ita kuma take kawo mutane domin samun wannan dama. ta ce kullum wannan mutum barazana yake musu domin ya aika musu hotunansa tare da AIG da wasu sarakuna da yake nuna cewar shi fa ba dama ne ya san manya kuma koma an kai shi gun 'yan sanda babu abin da za a yi masa wallahi ina ganin kalubale na rayuwa kala-kala kullum zan je gurin 'yan sanda shine damuwar da nake ciki yanzu gaskiya ne ya gaya mana ya ce shi fa yanzu ya fi karfin kamu kuma shi ba da ya sai kama shi yana abin da yake so shi kuma ya shigo kano ya ci 'yan kano da yaƙi to kuma mun bibiya mun bibiya duk inda muke tunanin za mu ci abin karfin yau har ta kai ma mana court order mu ya ma kai mu kotu Wani abin mamaki da takaici shine irin gadarar da wannan Sudani ke yi, domin akwai wata matashiya mai suna Bilkisu, wacce yanzu haka tana ƙasar Saudi Arabia. Kuma ganin cewar ta tattara masa kuɗaɗen mutane sai take masa murya a WhatsApp cewar ga ta a harami ta dafa dutsen Hajar al-Aswadi tana addu'a bisa wannan hali da ya saka ta a ciki. Musamman ma yadda mutane ke uzara mata. amma ta ce sai ya aika mata da saƙon murya na amsa cewar duk abin da za ta yi ta yi kai ko ma ka'abar za a buɗe mata a buɗe mata ba dafa hajarar aswad kawai ba To akan wannan zargi na tuntuɓi shi wannan Sudani Alhadi Muhammad Aljibril mamallakin Diyob rahman sai dai wayarsa ba ta shiga daga nan na neme shi ta manhajar WhatsApp na aika masa da rubutaccen saƙo sai dai ya amsa min ta murya da cewar baya karatu don haka na aika masa da murya irin tasa na kuma aika masa ina mai shaida masa korafin matasa da ita wannan baiwar Allah sai dai ya ce zai zo ya yi martani amma ya nemi a zo a yi magana kuma tun wancan lokaci sama da kwana goma sha hudu muke sauraron zuwa yi maganar amma har yanzu bai yi ba. Babban abin takaici shine yawan matasan da a yanzu suka tattare abin da suka mallaka suka mika a wannan matashi da kuma wakilai da ke tsakiya waɗanda suka karɓo kuɗin mutane. Shin yaushe ne za a samu hukumomi da za su ringa tsayawa matasa idan irin wannan bala'in ya faru? Ga rahotannin da muke samu ma mun samu labarin cewar yanzu haka wannan Sudani ya buɗe rassa a Sakkwata da Gombe da Daura kaga kenan za a sami yawaitar matasa da za su shiga wannan yanayi mara tabbas masu sauraro za mu ci gaba da bibiyar wannan batu don jin meye matsayin rundunar 'yan sandan shiya ta ɗaya musamman ma idan aka yi la'akari da irin kalaman wannan sudani a ƙarshe dai ya yi wa wasu daga cikin waɗanda suka biya kuɗin biza amma fa daga bisani an gano cewar bizar ta boge ci to kyauta